Assalamu alaikum da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya masoya wannan tashar ta makaranta YouTube channel wadda tana koyar da yaren Faransai ta cikin yaren Hausa wato Faransiya kenan a Hausance ana cewa to idan kai kana son ka koyi yaren Faransai cikin sauƙi kana cikin gida zaune ma zo ka koyi Faransai to abin da muke roƙonka ko kuma ci abin da muna buƙata daga gare ka ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa da zaran an dura darasi zai iso gare ka to shi yasa kuma sai in darasin yana birge ka to sai ka kara danna mana like shi zai sa iso ga kowa ga kowa to za mu shiga cikin darasi kamar yadda kuke gani rubutu bulu shine rubutun kalmomin yaren faransai ja shine kalmomin yaren hausa to rubutun sama yana cewa conjugaison conjugaison Conjugate zan jera kalmomi jera kalmomi ko kuma zan ce haɗa kalmomi kaman ba kalma ɗaya ba ka ɗauki kalma ɗaya zuwa biyu ka haɗa su shine da Faransai zan da Hausa zai dawo jera kalmomi zan jera kalmomi to da fatan dai ana fahimta za mu shiga cikin jerin kalmomi Hier, j'ai regardé la télé. Hier, j'ai regardé la télé. dia Nakali TV. dia Nakali TV. Hier, j'ai regardé la télé. Hier, j'ai regardé la télé. dia nakali TV. TV. Jiya na kalli TV. yayar tu a la tele, yayar tu a la tele, Jiya ka kalli TV. Shi kaman kai kanka kana magana da wani. yayar tu a la tele, Jiya. ka kalli TV, jiya ka kalli TV. Hier, il a regardé la télé. Hier, il a regardé la télé. Jiya ya kalli TV. Ku biyu, ko ku uku, ko ku ko sama da haka, kuna magana akan wani. Hier il a regardé la télé. Jiya ya kalli TV. Jiya ya kalli TV. Hier, nous sommes regardé la télé. Jiya mu mun kalli TV. Mutum da yawa kenan. Kuna magana tsakanin ku ku hudu biyar, shida, takwas, tara, goma abin ya zarce haka dai. Kuna magana. Hier, nous sommes regardé la télé. Jiya mun kalli TV. Jiya mun kalli TV. Hier, hier, vous avez regardé la télé. Jiya kun kalli TV. Jiya Hier, vous avez regardé la télé. Hier, vous avez regardé la télé. Dia kun TV. Hier, vous avez regardé la télé. Dia kun TV. Hier, Ils ont regardé la télé. Hier, ils ont regardé la télé. Hier, ils ont regardé la télé. Jiya sun kalli TV. Jiya sun kalli TV. Akwai bambanci tsakanin hier nous sommes la télé. Jiya mu kalli TV. yar ils ont regardé la télé. Jiya sun kalli TV. To don Allah idan kai farkon zuwa ne a wannan channel Makaranta TV ko kuma dama kana ciki ka dan manta baka danna mana alamar subscribe ba sai kokari ka danna mana alamar subscribe inda har ma ka taimaka ka yi mana shi a zuwa wayansu group ko Facebook ko WhatsApp ko Twitter duk dai abin da ya samu muna godiya sosai da fatan za ku ba mu gudunmuwa ta wajen shiya da like mun gode sai wani darasin